takarda kawai wani zai rubuta ya ranta ba hannunsa ya sa stamfinsa ya yaye wa wani talauci a rayuwarsa ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora tabbas akwai mutanen da suke samun dama wanda ya kamata su ɗaga mutum amma kuma tsabagen hassada da san kada wani ya ɗaukaka sai su daƙile wannan abin kamar yadda a yanzu haka malam ya yi tsokaci a kan wasu abubuwan da suke wakana a halin yanzu inda a yanzu haka an yaba wa mawaƙi dauda ka hutu rarara a kan abin da yi wa wannan mai zogalen wato kwamfatima mai zogale idan ba za ka manta ba a satin nan kasancewa dauda ka huta rarara ya saki wata waƙa mai taken fatima mai zogale inda a yanzu haka a kafa waƙoƙin hausa a wannan satin babu waƙar da aka fi ji kamar ta fatima mai zogale kuma rarara ya ɗaukaka wannan matan ne sanadiyar zogale ba tare da ta biya shi ko sisi ba kuma a yanzu haka fatima mai zogale ta samu goma ta arziki a wurin 'yan siyasa domin kuwa sun ba ta jari haka zalika shi ma mawaƙi dauda ka hutu rarara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 Tufa yanzu yanzu malam ya ɗan yi wani tsokaci a dangane da wasu mutanen da ba sa son taimakon na ƙasa da su kamar yadda a yanzu haka an dangana abin ne da wasu mutanen da ba sa son taimakon na ƙasa da su kamar yadda a yanzu haka idan ba za ka manta ba mutane da yawa suna shiwa da rarara albarka akan wani abu da yi na bajinta ka dai bidiyon malam ka kalla ka ji tsokacin da ya a dangane da wasu mutanen da ba sa son ɗaga na ƙasa da su takarda kawai wani zai rubuta ya ranta ba hannunsa ya sa stampinsa ya yaye wani talauci a rayuwarsa wallahi malam akwai mutanen da Allah ya musu alfarmar da ina tabbatar maka takadda kurin in ya rubuta maka ya baka je wani guri ya ma manta ya rubuta maka ya yaye maka damuwa kai ma zaka yaye mutum dubu damuwa nan amma me saboda rashin mu'amala sai mutum ya danne damar da ubangiji ya bashi da zai taimake wani ba kai yanzu ba a taimako wani kai Allah ya taimake ka To sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka saurari wannan ɗan gajeren bidiyon, na san cewa ka ji maganan malam da ya fito a dangane da wasu mutanen da ba sa son taimakon mutane, haka zalika sa tabbas haka take. Kawai wani takarda zai rubuta ya yaye wa wani talauci na har abada. Amma kuma mutanenmu ba sa son su taimaki na ƙasa da su, hakan nesa a yanzu haka mutane da yawa suke koma baya a cikin al'amuransu. amma da za a samu taimakekeniyar juna da a haka mutane da yawa sun samu ci gaba a rayuwarsu inda a zaka mutane da yawa sun fito suna ta maganganu a dangane da lamarin mawaƙi dauda kahuta rarara da ya fito ya ɗaukaka fatima mai zogale a dangane da lamarin waƙar da mata haka zalika a yanzu haka 'yan siyasa sun ce za su bata jari a maganar da mawaƙi dauda kahuta rarara yi haka zalika kuma mutane da yawa sun bashi lambar yabo akan abin da ya wa fatima mai zogala domin kuwa babu wanda ya taɓa tunanin mawaƙi dauda kahuta rarara zai yi haka kowa ya san cewa a yanzu haka mawaƙi dauda huta rarara maƙudan kuɗaɗe ake biyansa domin ya yi wa ɗan siyasa waka haka zalika kuma yana karɓar shahararrun kuɗi a gurin 'yan siyasa ya wa mutane waka amma a wannan karan waƙar da yawa fatima mai zogale ba tare da ya karɓi ko sisi ba haka zalika a yanzu haka kuɗaɗen da ta samu a sanadiyar mawaƙi dauda ka hutu rarara allah ne kaɗai ya san adadin yawansu duba da irin yadda a yanzu haka 'yan siyasa sun tallafa mata da jari idan ba za ka manta ba mai sauraro ka cewa duk wani masoyin mawaƙi dauda ka huta rarara yana son waƙoƙinsa wasu kuma daga cikin makiyansa ma ba sa so amma kuma a sanadiyar wannan abin da ya na ɗaukaka wata ƙanƙanuwa ya sa ya ƙara samun mabiya da kuma masoya a duniya kamar yadda a yanzu haka muna roƙon Allah ya tsare shi kuma Allah ya ci gaba da buɗa mai ƙwaƙwalwarsa da kuma hanyarsa ta neman abinci ita kuma fatima mai zogale allah ya sa hakan ya zamto alkaidi a gare ta kuma allah ya sa jarin da aka bata ta iya rike shi amin sun amin a yanzu aka kasan cewa mai sauraro dai mawaki dauda ka hutu rarara ya game wa fatima mai zogale komai a rayuwa allah ya bashi ladan mu da yanzu haka mai sauraro mai zaka iya cewa a dangane da wannan rahoton da muka kamaka muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon mu da yanzu haka nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu